littattafan Hausa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Lale marhabin da sake haɗuwa da mu ta cikin shirin nan namuna daga littattafan Hausa. To har yanzu muna ci gaba da karanto muku littafin 'yar tsakar gida kashi na ɗaya wanda Zahara Uba Bayaka sai Mrs. Tijjani Shu'aibu Ringim ta rubuta. Habiba matar Hussein mai kilishi kefi da kuma muhammadu muhusini cindo da ke garin hadari suka aiko mana da wannan littafin domin karantawa ku masu saurare idan masu saurare ba su manta ba a karatunmu na baya mun kwana ne a inda aka zo don tafiyar da lu'ulu'u zuwa ƙasan waje a inda suka bi gidan kawu sufi domin yin ban kwana da shi a nan ba ta same shi ba aka ce ya fita aka kira lambarsa baya tafiya nan suka wuce suka je wurin a gidan alhaji na sama inda ya mata hudu ba kan cewa ta zama ya nagari mai biyayya ta ɗauke su kuma a kan matsayin iyayenta shi su har zuwa filin jirgin sama har suka tashi suka tafi a shi ko sufi yana na a can zamfara ya tafi ne domin a dakatar da haɗin da za a yi masa da murjanatu ko jana wadda ya riga ya samu abu kaunarsa wato lu'ulu'u a nan muka tsaya muka kuma sabala dorawa daga inda muka kwana masu saurari assalamu alaikum isa abubakar kare ke muku lale marhabin ta cikin shirin da fatan za a gyara zama domin jin ci gaban wannan littafi kuna iya bibiyan shirye-shirye mu a youtube channel dinmu wato nasarawar mu tv da kuma wato shahara tv kenan Bala a gashe ku da jimirin sauraro abin da ya faru a zamfara kuwa wato ya je lafiya ya sauka gidan baba ɗanlami an karɓe shi hannu bibbiyu da yake akwai abokansa a gidan idris yana ɗakinsa yana hutawa aka ce masa baban ya dawo yana kiransa ya ce malam sufi yaushe a gari yasu jafaru da jama'ar gida ya ce duk suna lafiya in ce ko dai lafiya ya ce eh ba lau ba me ya faru ya ce dama na zo ne akan yana so a je can gidan su yarinyar da yake so ɗanlami ya ce shi jafarun ya san da wannan zance ya ce a'a gani na yi gwanda in fara sanar da kai tun da kai ne waliyi na ya yi murmushi ya ce uhm, amma kana sanar da bana auren bare in kuma zaka ka auri bare to sai dai ta zo a ta biyu ni ba zan hana ka auren wacce kake so ba to amma akwai murjanatu diyar babanka isu ita muka shirya tana gama sakandare za mu wanke ta mu kawo maka ita kano in ya so bayan an yi nata sai ka auri wacce kake so sufi ya ji kamar an watsa masa wuta ya ce to baba na amince da zan auri wacce kuke so to amma a yi min afuwa in fara auren wannan ɗin domin wallahi ni ina son fitar da ita daga ƙangin matar babanta ce wacce ta takura mata baba ɗanlami ya ce to sufi za mu zauna za mu tattauna abin da ya kamata in ka je ka ce ina neman jafarun in ya samu lokaci ya zo sufi ya yi murna kwarai domin yana ganin zai fitar da lu'ulu'u daga kangi washe gari ya dawo tun kafin ya iso gida ya sauka a jan bulo don ya je jan lu'ulu'u su yi magana mai gadi ke sanar da shi ta yi tafiya ba ta nan yana shirin komawa maɗiya ta shige ciki ta ce kawo sufi ba za ka shiga ba ya ce da ba ta nan kin ga ai babu sauran zama ta yi murmushi hmm. shi kenan sai ka dawo kenan ya ce eh ya juya ya tafi wannan kenan bari mu je england sun sauka lafiya gida ne mai kyau abin sha'awa ɗaki guda aka ware mata washe gari asibitin ido suka nufa idanunta bai samu wata matsala ba saboda haka magani suka rubuta wato suka kuma cire filasta idon illa idanun yana rufe tunda a kumbure yake daga asibitin shopping suka zarce an siya mata kayan sawa iri-iri da mayukan shafawa da na gyaran gashi iri-iri daga nan suka koma gida ta biyu ta koma makaranta bayan gwaji da aka yi mata suka gane matakin da ya dace da ita rayuwarta ta dawo abun sha'awa domin tafi dausi tana kula da ita tamkar 'yar cikinta haka shi ma baban muktar ya ɗauki soyayyarsa da kulawa duk ya yi wa ya ɗora wa lu'ulu'u tana wata islamic foundation da ke kasar kullum tana tare da anti tana taya ta aiki in tana gida kuma tana koya mata karatun alkur'ani tunda ita bata yi sauka ba aka yi mata aure lulu tana zaune shiri za su fita gyaran farce da wankin kai ita da anti ta kalli kanta ta cikin madubi ta ce oh ashe haka nake da kyau ta kalli fatar jikinta ta murje ta yi luwai-luwai tamkar jikin kwalba komai nata mai kyau ta saje cikin fararen fata abinta anti ta leko ki kammala mu wuce domin daga nan ina son kiraka ne gidan wata ƙawata na daɗe rabona da ita suna tafe suna fira anti ta ce ya kamata fa ke ma ki koya mota ko sun je an gyara musu gashi an yanke farce sun fito suka nufi wani kanti don yin siyayya sun kammala suna kokarin fita ta ci karo da wani mutum cikin sauri ta ce please sorry ya ɗago suka hada ido kwakwalwarta ta soma tuno mata in wato inda ta san shi amma ta kasa shi ma a nasa bangaren ya yi imajin din ganin fuskar din ta shige wato ta shige shi tun kafin ya dawo daga tunani tuni anti ta fice ta fisgi mota suka tafi ya yi saurin fitowa harabar kantin amma ina bai ganta ba hanya ita ce tambayar da ya yi wa kansa kenan ita kuwa har suka je inda za su yi tunanin wato suke tunanin ta san wannan fuska take amma kuma ta kasa ganewa ta haƙura rayuwar lulu ta yi ta cikin nasara da jin daɗi wanda har tana tunanin ashe ita ma mutum ce mai 'yanci bayan ta kammala secondary ɗinta result ɗinta yana fitowa ta ci gaba da karatu a university direba kadai yake ɗauko ta san babu wasa a lamarinta kasancewar karatun lo za ta yi ta zo wato ta so ta karanta medicine amma abbanta ya ce ta yi lo don yana ganin a wannan fanni za ta taka rawa sosai tunda tana da ilimin islama sosai gaba ɗaya hankalinta yana kan karatunta tunda ta fuskanci ita kowa ce don a tunaninta cewa ta yi babu abin da ya fi komai baƙin ciki da takaici wanda ya fi a sami mutum ba ta hanyar aure ba domin wadda suka yi wato wadda suka yi haka sun wulakantar da kai ƙarshe ita yanzu wannan shine babban cikas ɗinta a rayuwa to amma kuma babu yadda ta iya tunda haka Allah ya halicce ta ya za ta yi sai dai ta yi wa Allah godiya ta lashi takobin ganin sai wato ganin ah, ta ganin da mata wato ta ganar da 'yan uwa mata kenan masu shiga harkar zina domin kuwa mace ta fi kowa cutuwa a wannan fanni to ko da yake waɗanda suka ɗauki zina tamkar sana'a suna ganin sai sun zo za su haihu ko da kuwa an yi akasi cikin ya shiga to akwai hanyoyin da suke bi don ganin sun salwantar da shi in ko duk hakan bata samu ba to sukan haifa su yar bare kuma yanzu da zamani ya zo akan yi cikin don wato aka yi cikin ɗan tayi a cikin uwarsa ta haifa a karɓa wannan duk wani abun takaici ne tunda baka san me gobe za ta haifar ba sai dai mu yi fatan allah ya sa mu dace amin a gida najeriya kuma cikin birnin kano gidan alhaji ahmed ali ilu duk abin duniya ya dami mami don alhaji ya share ta ya fita wato hanyar ta abin takaici in za ta kwana tana kuka tana ba shi haƙuri ba zai tanka mata ba don ya yanke wa ya yanke a ransa zai ƙaurace mata har sai kunnenta ya yi laushi domin ita mace ce wacce babu abin da ya fi mata ciwo a ce an ƙaurace mata hankalinta ya tashi ga shau kusan sati biyu tun da ya fita da lo'o-lo'o bai dawo da ita ba yau dai ta yanke komai zai faru ya faru ya shigo falon cikin shiga ta alfarma yau kwanaki biyu kenan baya nan tun jiya ya yi waya wai yana dawowa ga girki nan kala-kala ta yi musu ya shigo da fara'a duk yara suka yi masa sannu da zuwa ya kalli yarsa rafiya wato rabi'a ya ce yaushe kika zo ta ce tun jiya na zo da yake tana hannun kakarta tun yaye ya shiga ya cire kayan jikinsa ya shige wanka ya fito falonsa ya zauna don cin abinci bayan ya kammala komai falonsa ya koma yana kallon suna hira maɗiya ta kalle shi ta ce abba wai ina lulu ta tafi ne ya yi dariya <laughs> lulu ta yi nisa da ku don gaba ɗaya ma ba ta ƙasar gaba ɗaya suka zuba mishi ido abba ina ta je in ji rafiya ya ce lulu na can birnin london a england mami ta ce me kace abba ya ce tana england ta bar miki gidan daga ke sai 'ya'yanki ba haka kike so ba tunda har neman kashe ta kike son ki bayan yadda yarinyar nan take miki biyayya wadda kika haifa san ba sa yi miki amma saboda yarki kika illata ta na ɗauke ta na bawa muktar ita gaba ɗaya falon suka yi shuru kowa yana tunaninsa rafiya ta ji kamar ta mutu ba yanzu wannan banzar ce ta tafi ƙasar da take son zuwa ko da kuwa a mafarki ne lallai ta san za ta yi karatu sosai kai ina ma abba ya wato ya sa ita ma a kai ta kawai sai ta ji hawayen bakin ciki yana zubo mata sai ta miƙe ta fice madiya kuwa tunaninta shi kenan ta daina ganin wato sufi kenan ita kuwa mami ji ta yi takaici ya ishe ta don dama ita ta daɗe da tsanar wato muktar aminin mijinta don tana tunanin shine yake zuga mijinta duk abin da zai yi a kan lu'u-lu'u ba ta yi la'akari da rashin zamowa cikakken mazauni a ƙasar najeriya ba saboda haka yanzu tunaninta ya zama gaskiya za ta yi maganinsa gani duk yaran sun bar falon ya sa ta soma kuka yanzu ahmad saboda allah ya kake son in yi da raina ka san na ɗauki haƙƙin yariyar nan na baka haƙuri kaƙi ka ƙaurace min saboda allah ahmed ya kake son yi ko so kake in bi mazan titi ne bai tanka mata ba sai ya soma latsa wayarsa hakan ya sa ta fiske wayar ta yi jifa da ita ta ce wallahi yau duk abin da zai faru sai dai ya faru yau fi sabilillahi ya kamata ce ka ɗauki yarka ka ba wa abokinka ya tafi da ita wata ƙasa baka tsoron irin tarbiyyar da yarinyar nan za ta samu ya miƙe zai fice ya bar mata falon ta yi saurin shan gabansa tana kuka ya kalle ta ya ga inda wato in ya biye mata sai su tabka abin kunya yara suna jin su ya ce waila ko za ki zauna ta zo ta zauna tana sharar hawaye da zani ya ce to yanzu me kike so ta ce ina son in san matsayina don in ci in ci da sha ne a gidanmu ai ana bani ya ce to na ji yanzu sai da na fahimci wato gidan da kike son tafiya ta yi shiru ya ce ko ba ki jina ne ta ce eh ya ce to biyo ni ki karɓa ta ji duk jikinta ya mutu ga faduwar gaba jikinta har bari yake ta miƙe ta bi shi zuwa falonsa ta samu guri ta zauna ta bi wato ta bi ta da kallo yana karantar wato yana karantar yanayin da take ciki ta gaji da zama ta ce abba kai nake jira sauri nake ba na son dare ya yi min sosai ya ce karki damu biro ne ban gani ba ai akwai direba sai in sa ya kai ki ko ta ce bari in kawo maka biron ta miƙe cikin minti biyu ta kawo masa yana zaune tana wato jira yake ta rubuta mata ta karba ta juya ko ta kan 'ya'yanta ba ta yi ba ta fice ba tare da sun sani ba kamar shi ya rubuto wannan ce mu taka rawar azanto inda idan yana yi baya yin kokon masara ga gashi mun gangaro da karatu amma lokacin da aka ɗebar mu shirin ya riga ya ɗaga mini hannu don haka tilas na ja birki na ɗiga aya nan idan Allah ya kai mu. Ranar Alhamis da misalin karfe bakwai na yamma za mu ci gaba da karanto muku wannan littafin na 'yar tsakar gida kashi na ɗaya. wanda zahara'u baba ahmad ya kasai mrs tijjani shu'aibu ringin ta rubuta habiba matar husaini mai kilishi kofar hausa kefi da muhammadu muhsini tunda da ke garin hadari suka aiko da littafin domin karanta ku masu saurare a madadin hukumar gudanarwa na tashar mbs kefi naku makarancin littafin isa Bakar kare nake muku fatan alkhairi bi salam ina ji a gidana labarin da daɗi yana sanye a raina in dai har ka ji shi ranka ya daina kuna littafi na hausa na ji shi da ahalina isa kari ya zo ku gyara zaman ku mata littafi na hausa cikin